Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a BOA Hausa ko kuma a sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 18 ga watan Yulin 2019. A Najeriya ko me sarakunan yankin kudancin kasar suke cewa akan kiran da kungiyar dattawan arewacin kasar suka yi na cewa Fulani makiyaya su koma gida? taso ba saboda haka ne na kira ga al'ummar najeriya cewa su kwanta da hankalinsu muna su fulanin nan muna tare da su shekaru da ruwa rude kakanninmu suna tare da su saboda haka ba ma fargaba cewa wani abu zai faru a yau muna tafa da cikakken rahoton sannan kuma muna tafa da fashin bakin da masana a fannin tsaro suke yi kan wannan batu sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce barkewar annobar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar ne suka sa aka ayyana dokar ta ɓaci. Hukumar ta WHO ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa inda ake samun rahoton mutane goma zuwa goma sha biyar da ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma mutane dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da shida sun mutu tun bayan da annobar ta ɓarke tedros adhona gabriels babban daraktan hukumar ta who ya ce our risk assessment remains that the risk of spread in drc and the region remains very high Binciken mu a kan haɗarin da ke tattare da yaduwar cutar a jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma yankin har yanzu yana da yawa, amma haɗarin bazuwar cutar a wajen yankin baya da yawa. 'Yan majalisar wakilan Amurka Ilhan Omar ta kafa wani sako a shafinta na Twitter a daren jiya Laraba inda ta nuna wani hotonta a ɗakin majalisar wakilan ƙasar ta kuma rubuta sako zuwa ga shugaba Trump da magoya bayansa waɗanda cikin 'yan kwanakin nan suka sha nuna cewa matar wadda ba ba amurkiya ba ce ta koma Somalia ƙasarta ta asali. Umar ta rubuta ina inda ya kamata in kasance wurin da nake wakiltar jama'a sai kusan yadda za ku da ni. Wannan saƙon na zuwa ne bayan da Trump ya caccaki Umar da wasu mata uku da ba turawa ba da ke majalisar tarayyar ƙasar kwanaki hudu a jere yana ci gaba da jefa alamar tambaya akan ko suna kishin Amurka yana kuma nuna cewa su bar ƙasar. Ina gani kamar ba sa son Amurka abinda Trump ya ce kenan akan 'yan majalisar Ilhan Umar da Alexandria Ocasio-Cortez da Ayana Presley da kuma Rashida Talib. hukumomin birnin kyoto na kasar japan yanzu sun ce akalla mutane 23 ko dai sun mutu ko kuma ba sa cikin hayacinsu bayan tashin wata gobara da ake kyautata zaton hari ne akan wani gidan hada fina-finan wasan yara ma'aikatan kwana-kwana sun ce an tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku bayan haka an kuma gano mutane goma da ba sa cikin hayacinsu kuma ba su nuna alamun suna da rai a saman benen ginin mai hawa uku inda kamfanin kyoto animation production yake da kuma matakalar zuwa soren ginin adadin mutanen da gobarar ta shafa ya hada da fiye da wasu su talatin da suka samu munanan raunuka wasansu na cikin wata hali 'yan sanda sun ce gobarar ta fara ne a lokacin da wani mutum ya shiga cikin ginin ya jika ginin da wani abu mai saurin kama wuta yana ihu yana faɗin kumutu a yayin da ya tada wutar kusan mutane saba'in ke cikin ginin a lokacin da gobarar ta tashi wanda ake zargi da aikata laifin wanda kafar yada labaran kyoto ta bayyana a matsayin wani mutum dan shekara 41 da haihuwa shi ma ya samu rauni kuma an kai shi wani asibiti da ke kusa da wurin don jinya labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zuwa yankin Amurka na Latin da ganawar ido da ido da shugabannin yankin a daidai lokacin da ake yin shawarwari masu zafi da Mexico da kuma kasashen yankin tsakiyar Amurka akan yadda za a magance matsalar kwararar 'yan gudun hijira zuwa kudancin iyakar Amurka. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ta ba da rubutaccen cikakken bayanin abubuwan da sakataren zai yi a lokacin ziyarar da zai fara a ƙarshen makon nan daga ranar 19 zuwa 21 ga watan yuli sakataren zai ziyarci ƙasashen buenos da argentina da ecuador da mexico city da san salvador inda zai ƙara faɗaɗa dangantakar haɗin gwiwa akan batutuwan tsaro ya kuma jaddada cewa amurka ta ƙudiri niyyar kare hakkokin adama da mutunta demokradiyya musamman taimakawa al'ummar ƙasar cuba da nicaragua da venezuela da kuma fafatuka da suke yi ta neman 'yancin kai da kuma inganta dangantakar haɓakan tattalin arziki da kuma faɗaɗa damar bunƙasa tattalin arziki ga 'yan ƙasarmu a cewar otagos a ganawar da suke yi duk rana. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A Najeriya haɗin gwiwar ƙungiyoyin Yarabawa da na yankin Niger Delta da kuma Arewa ta tsakiya sun mai da martani game da kiran da wata ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta yi cewa Fulani makiyaya da ke zaune a yankin kudancin ƙasar su koma gida. Daga Legas ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya haɗa mana. sanarwar wanda shugabannin kungiyoyin irin su chief ayo adebanjo na afenefere da na ohanaze ndigbo chief nia nwudu da edwin clark na niger delta suka rattaba hannu da kannin su sun yi allah rai da kiran da kungiyar dattawan arewacin kasar karkashin jagorancin farfesa hango abdullahi ta yi da cewa fulani su tattara ina su ina su su dawo arewacin najeriya domin kuwa rayukansu na cikin hatsari ko da yake kokarin da na yi domin jin ta bakin shugabannin na afirin fere game da wannan sanarwa ya citira sai dai kuma sarakunan yankin na yarbawa su ma sun yi kira da fulani da ke wannan yanki da su yi watsi da wancan kiraye-kiraye na su koma gida a maimakon haka su zauna su ci gaba da gudanar da kiwon dabbobin su domin tabbatar da zaman lafiya kamar yadda aka daɗe kaka da kakanni ana yi kamar da ɗaya daga cikin sarakunan na yarbawa mai martaba oba ahmed adekule hoilode makama na kasar osun ya shaida mani ina yin kira ga al'umma na kasa ga baki da a matsayin mu na sarakunan gargajiya da iyayen kasa akan duk wannan cece kuce da aka ta cewa ko eh, ga wani bangare a cikin najeriya su ce ga yakin bafulata ne ya kunno kai kowa ya koma gida ga tijin arewa ma sun ce su fulani su koma gida da dukiyoyinsu da shanunsu a'a akan bata taso ba saboda aka ni na kira ga al'ummar najeriya cewa su kwanta da hankalinsu muna su fulani nan muna tare da su shekaru da ruwa da kakanninmu suna tare da su to a cikinsu ma mun ba su sarauta to ga akiminmu suna nan suna tare da su saboda aka ba ma fargaba cewa wani abu zai faru jirgin ƙasa shine zai so tashi hankali a najeriya ba wani ci gaba da za a samu a lokacin da ake samun tashi hankali ƙasa ba za ta ci gaba ba to koya sauran al'umman wannan yanki da na arewacin najeriya suka ji game da wannan cece kuce da ke wakana ina gani wannan kiran da shi ango abdullahi ya yi game da fulani su dawo gida saboda tsaron su abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata a duba kuma mu ma nan da muke zama nan kamata ya yi kowa ya mai da hankalin shi wuri daya ya zamanto a samu zaman lafiya ba wai a yi kirari cewa a tashi hankali ba ne dan fulani suna nan tare da mu a nan lagos cece ku ce tsakanin kungiyoyin yankin na arewacin najeriya da kuma tukurorinsu da kudanci ko yammacin kasar da ya kunno kai ne bayan wani matakin gwamnatin muhammadu buhari na kafa rogage a jihohin najeriya daban-daban abinda kuma 'yan yankin kudanci da yammacin najeriya suka ce ba su amince da shi ba ko da yake tuni ma gwamnatin ta muhammadu buhari ta dakatar da wannan shiri to sai dai hakan bai hana cece ku ce tsakanin bangarorin bangarori daban-daban ba duk kokarin jin ta bakin gwamnati akan wannan mataki ya citira sai dai a sanarwar da gwamnati ta fitar ta hannun kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ita ma gwamnati ta yi kira ga fulani da ke zaune a yammacin najeriya da su watsi da wancan kira da kungiyar ta arewacin najeriya karkashin jagorancin farfesa ango abdullahi ta yi yanzu dai abin jira a gani shine ko ba da baki da shugabanni a cikin wannan lamari zai taimaka wajen kawo karshen cece kuce da ake yi tare ma da kallon hadarin kaji gidaje tsakanin 'yan yankin na arewa da kudanci ko yammacin najeriya babin ya murai amurka daga Legas. a gaida baban gida jibril to har yanzu dai muna kan batun kiran da kungiyar ta dattawan arewacin najeriya ta yi ne inda masana a fannin tsaro ke ci gaba da tsokaci kan wannan sanarwa wacce suka ce ka iya haifar da zaman ɗarɗar a ɗaukacin ƙasar. Dr. Abbati Bako mai sharhi ne a fannin tsaro a Najeriya a kuma wannan hira da suka yi da Mahmud Lalu ya ce kuskure ne ƙungiyar ta fitar da irin wannan sanarwa. To, an hakika wannan kira muna ganin bisa nazari akwai kuskure a ciki. Saboda duniyar da ake zuwa mai da ita wacce ba kama da buda. Saboda abin da muke cewa ah, multiculturalism mana kowane ɗan tashi na duniya zai iya shiga kowane tashi na duniya ije noma ije aiki ije nemi ilimi ije da abin da yake so a cikin wannan duniya a ce kuma a ƙasa kamar najeriya ɗaya daga cikin ƙasashe guda goma ita ce ta bakwai masu yawan al'umma a ce babu shugabanni da za su ringa faɗar gaskiya akwai kuskure cewar 'yan arewa ko wanda suke fulani 'yan uwanmu su dawo da kudu su kuma nan mutanen arewa za su ce yan kudu da suke zaune a nan suke wata sana'a ko suke wata aiki ko suke neman ilimi su kuma sa su koma kasashen su akwai kuskure matuka daga abin da fadar shugaban kasa ta faɗa na cewa akwai kuskure a ciki na yadda a bisa nazari ma akwai kuskure a ciki yan najeriya a ko'ina su je su zauna amma a eh, ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da shauransu abin da ita ƙungiyar ta da tan arewa take cewa shine babu tabbacin za a samar wa da su waɗannan fulani makiyaya tsaro a waɗannan yankuna shi sa suka ce su koma gida. yayin idan muka kula a yau din nan ko jiya su shugabanni na wato na ibo su da kuma na da su da su wanda suke na shiyar yarba duk sun kira da cewar kiran da shugabannin ko da tawon arewa suka yi ba daidai ba ne kuma ba su ce waɗanda suke fulani ko yan arewa da suke kudu su tashi dawo arewa ba su kansu magana ta razana su kwarai kwarai da gaske kuma ta san cewar abin da za ta haifar za ta iya haifar da babban matsala ko har kullum muna la'akari da cewar shugabanni su ringa la'akari da abubuwan da suka faru a baya yanzu a karin na ishirin da ɗaya muke a duniya abin da ya faru a karin na ishirin ala takadir kamata a yanzu inda duniya ke kokarin ta zama ɗaya a ce ya faru ba abin da ya faru kamar a kasar ruwan da. aka yi wannan janata din ma na aka yi rigingimu a aka kashe mutane ba abu ne da ya kamata ce ya faru a wannan lokacin ba abin da ya fara a dokar da sittin da sittin da shida da sittin da bakwai a najeriya da sauran kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa na afirka da latin america da asia bai kamata a ce a yanzu a karni ashirin da ɗaya ya faru a najeriya ba saboda najeriya uwa ce a kasashen afirka aka samu matsala a najeriya za a samu matsala a gaba ɗayan yammacin afirka na ka samu matsala a yammacin afirka gaba ɗaya kasashen afirka gabar da kudu da arewa za a samu matsaloli da zai ruda waɗanda muke cewa a international public policy na kazmana wanda suke shigowa ko tsaro abubuwan da suke tafi da yadda ake tafi da al'amura na duniya da zamantakewa da tattalin arziki idan muka duba masu nazari irin su professor David Brightman a littafin littafinsa a shekarar dubu da ya rubuta bi bisa kirdado da i a cewar wato wannan karni da muka shigo na 21 a duniya babu wani abu da ya nuna alama na cewa za a samu matsala ta rabuwa a Najeriya. Dr. Abbati Bakwa kenan mai sharhi a fannin tsaro a Najeriya. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 15. To yanzu kuma ga hawan Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar bilhaziya ko fitsari da jini a Hausance. bilhaziya ko kuma fitsari da jini ko tsagiya a hausance cuta ce da wasu tsutsotsi masu dan faɗi ke haddasawa wanda a turance ake kira da schistosomes tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tsagiya ko fitsari fitsari da jini wacce a turanci ake kira da bilhaziya. Bilhaziya a wata cuta ce wanda wasu kwayoyin cuta da ake kira parasite masu suna cystosome suke kawowa kuma akwai ta kala-kala amma guda uku su aka fi sani suna kawo cututtuka sannan mu kuma bangaren ƙasar mu akwai abu wadda ake cewa cystosoma hematobium da kuma mansonai wanda su ne suka fi yawa a nan bangaren ƙasashen mu. Cuta ce wadda tana da yawan gaske ana magana kusan mutum miliyan 700 a duk duniya suna cikin hatsarin kamuwa da ita sannan kuma ana magana kusan mutum miliyan 200 sun kamu da ita kuma takan yi sanadiyar mutuwa a kusan mutum 200 kowace shekara to likita da wasu alamomi ake gane cutar tsagiya ko fitsari da jini yawanci abin da ke faruwa misali ta nan bangaren din wadda take kawo fitsari da jini akwai akwai dodon koɗi wanda ake ce fresh water snail wato wanda yake rayuwa a cikin yan ah, rafuka da ƙoramu da yan tafkuna haka ba na teku ba shi yake ɗauko wannan ƙwayoyin cuta idan ya shiga cikin ruwa sai su sake su a idan ɗan adam ko wasu dabbobi suka shiga sai ƙwayar cutar ta huda fata sai ta shiga cikin jikin mutum a cikin jikin mutum in ta shiga sai ta zagaya cikin jini abin da ake fara ji shine kaikai a yawanci mutum ya shiga ya yi kurme wato wanka a cikin rafi swimming kenan in ya fito sai ya ji kaikayi a jikin shi eh, yawanci shine alama ta farko da ake ji na wannan cuta. Kamar tsawon wani lokaci cutar tsagiya ke ɗauka a jikin mutum kafin ta bayyana ko kuma kafin ta nuna alama? To akan samu bambancin eh, lokaci sosai. misali wanda ya taba samun cutar tsargiya idan ya shiga cikin ruwan da kuma akwai wannan tsargiya din ta shiga cikin shi cikin awa ɗaya zai iya samun waɗannan alamu a wasu takan kawo musu kaikai zazzabi ciwon kai da ciwon jiki duk za su iya bayyana cikin awar farko amma ga wanda wala Allah na farko ne watakila abin da kawai zai iya samu shine kaikan nan na wannan ɗan lokacin yakan ya ɗaukar kamar kwana biyu zuwa uku kafin ya ɗan samu su ciwon kai zazzabi da jin ɗari da ciwon jiki bayan sun shiga jikin nashi kenan. Suwa cutar tsagiya ta fi kamawa. Yawanci dai a duniya abin da alkaluma suka nuna yara 'yan shekara shida zuwa wajen 'yan shekara goma sha takwas sun fi kamuwa. A wal'alla dalilin shine waɗannan shekarun shine yawanci yara ke zuwa wurin kurme kuma suna daga cikin waɗanda suke zuwa wurin gonaki da tafkuna. Saboda ko a irin misali wuraren da ake noman shinkafa inda zaka ga ruwa sosai idan ba amfani da irin takalman nan da suke hana ruwa ya taba jikin mutum ba eh, idan dai akwai wannan kwayoyin cuta kana sa kafarka ko hannu za su iya shiga cikin jikin dan adam ah, amma bayani ya nuna an samu har a jarirai an samu wannan cuta a wuraren da aka ɗebo ruwan misali a cikin tafkunan a zo a yi wa jariri wanka da shi tunda ba dafa shi aka yi ba idan ba a dafa ruwan ba inda kwayoyin cutar aka yi mai wanka za su iya huda fata shi su shiga kuma za ta iya kama har ɗan shekara 60 matukar dai ya sa kafar shi ko hannun shi ko jikin shi dai a ruwa inda kwayoyin cuta suke za su iya huda za su shiga. Idan wayannan kwayoyin cuta ko wayannan tsutsotsi suka shiga jikin mutum sukan ji wa mutum ciwo ne ko kuma mutum baya sanin ma sun shiga. A yawanci idan ba kai kan nan ba ba lallai kama san cewar sun shiga ba. To amma mafi yawanci ana samun kai nan, To idan suka shiga abinda suke yi sai su shiga cikin hanyar jini to idan suka shiga hanyar jini nan za su iya zagayawa su je ko ina a cikin jiki kwakwalwa ne hanta koda saifa ko ina za su iya zuwa to idan suka shiga cikin jikin nan suka girma sai su fara zuba kwayaye to kwayayen nan shi yake sa garkuwar jiki kuma sai ta kokarin yakar wannan kwayaye sai su zo sai ya zama an samu wasu sinadarai da za su taru sai su toshe wurin ah, inda kwayayen suke sai ya zama an samu kamar kullutai da sauransu to wannan kuma yana iya zama matsala gaske ya danganta ga inda aka same shi idan a kwakwalwa ne kenan zai zama kamar mutum ya samu wani kari ne a kwakwalwa idan a huhu ne zai toshe bangaren da mutum ke shan amfani da shi ya numfashi idan a hanta ne shi ma zai bata duk inda dai ya kasance idan a mafitsara ne wato bulada urinary bulada zai kawo matsala a wurin sai wurin ya fara zubar da jini dalilin da yasa kenan an yi fitsari musamman bayan an gama fitsarin sai a ga jini yana da riga to kenan tana zagaya ko ina a jiki kuma za a iya kawo matsala kwayayen nan za su iya zama har a idanu idan suka shiga idanu za su iya lalata idanu ko ina za ta iya shiga bangaren jiki za ta iya kawo matsala a ko ina a jiki wasu irin illoli cutar tsagiya ko kuma fitsari da jini ko bilhaziya a turance ke iya haifarwa illar ya danganta ga inda ta zubar da ƙwayan nan kuma aka samu matsala misali idan ta yi a kai misali a cikin kwakwalwa za ta iya kawo a jijjiga wato convulsion kenan za ta iya wurin ya yi kari sosai sai ya kawo matsaloli da suke tattare da kari kamar a ce misali mutum yana da wasu alamun a tunanin kamar ma cutar daji ce ta kwakwalwa za su iya kawo bangaren jikin ya mutu ya danganta ga bangaren da ya shafa yana iya shafar karfin jikin ko bangaren tunani ya danganta ga wani bangaren kwakwalwa ya taba idan ya taba wajen tafiya zai iya zama mutum yana samun matsala wurin tafiya ko yana tangadi da sauransu idan cikin koda ne yana iya kawo lalacewar koda sai mutum ya samu matsalolin hawan jini ga fitsari baya yi sosai saboda koda ta samu matsala idan hanta ne yana iya lalata hanta kenan da ayyukan da ya kamata hanta ta yi sai zama an samu mishkila a jiki idan a idanu ne in ta toshe wurin sai ta lalata idanu sai ya kasance an samu makanta kenan inda duk kwayayen nan suka je za su iya kawo matsala a ko'ina sannan alkaluma sun nuna cewa akan samu alakar mafi yawancin mutanen da suke da wannan bilhaziya tana kara musu hatsarin kamuwa da cutar ah, zazzabin typhoid sannan akan samu cutar daji ta kansa ta mafitsara wato urinary bladder kansa bayan wani tsawon lokaci na ah, rayuwar mutum saboda haka tana da illa matuka to likita ana iya warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita? ya danganta idan misali ana kamuwa da ita tana da magani kuma maganin na mai saukin yi wanda cikin kwana ɗaya ne ake shan maganin sau biyu idan aka ba da shi kwayoyin cutar nan za su mutu. To babban matsala shine idan ta riga ta yi kwayaye. Kwayayen nan su ne maganin bai faye aiki a kansu ba. Saboda haka warkewar ya danganta ga a wani lokaci aka samu cutar. In kawai dan dan alamun fitsari da jinin nan ne ana maganin ta bata ta je wani wuri ta kai kwayayen nan ba za a yi magani waɗanda kuma ake tunanin cewar misali da kwayayen ya danganta ko waɗanda sai ta kai ga in a kai ne sai an yi aiki an cire ko in a misali a koda ne wani lokacin sai an yi aiki an cire wannan karin da ta bari ko idan a hanta shi ma sai an yanke wurin da sauransu saboda haka maganin ya danganta ga a wani hali aka samu mara lafiya in ba ta wani illa ba wannan magani da aka bayar ya wadatar wasu sukan ba da maganin misali bayan sati guda a kuma maimaita yadda wancan kwayayen da an sake su da an yi maganin su da sai su mutu sai kasance mutum ya zauna lafiya lauke na To likita yaya za mu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? A nan Najeriya alkalima sun bambanta amma dai ana samun mutane fiye da dubu ɗari a shekara wanda suka samu wannan cuta. A yawanci wajajen da akwai dams ko kuma ake noman rani da wuraren da suke da tafkuna inda mutane suke amfani da su ko rafina inda ake amfani da su ko sha ko amfani da ruwan ko kuma harkar noma da sauransu. To likita akwai wani jan hankali da za ka yi wa masu sauraron mu domin kariya saboda akwai waɗanda suke shiga ruwa wajen sana'a kamar masu kama kifi. Akwai wani jan hankali da za ka yi musu domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta tsagiya? Akwai wani ƙauye a kudancin Najeriya wanda da su sun ɗauka duk ɗan da aka haifa idan dai ɗan garin ne dole ya fitsari da jini in ko bai fitsari da jini ba ɗan garin su ba ne amma da aka wayar da kansu kuma aka ɗauki matakai an yi maganin wannan cuta saboda haka abu na farko idan aka samu mutum ɗaya ya zo da cuta ta wannan fitsari da jini da buƙatar a sanar da duk hukumomin lafiya saboda kenan an san cewar ta inda yake samun ruwa ko inda yake mu'amala da ruwa akwai matsalan nan kuma akwai matakan da ya kamata su ɗauka inda za a samu saukin yaduwar ta cikin al'umma. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da zamu mu ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. a da Hauwa Umar. Yanzu sai wasikun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Khadija matar mai kamiya Orge Cortes Gombe ta ce muna kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya gaggauta amfani da shawarwarin da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya bashi domin Hausawa suka ce gyara kayanka bai zamo sauke mu raba ba. Sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga to daga Murtala Bala Harka Durumi Tu Garki Abuja da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Abubakar Salisu Gozaki da kuma Adamu Mai Nasara Nasarawa da kuma Ilyasu Ibrahim jihar kaduna da na mairo umar makera suka ce baki daya wani abu sai a ƙasa ta najeriya sallam sashen hausa na murya amurka na voa ku ba mu damu bayyana ra'ayinmu akan samun karuwar riftawan benaye a najeriya gaskiya ya kamata a tanadi hukumomi masu kula da ingancin gine-gine don kaucewa asar rayuka da ake yawan samu da fatan gwamnati ta ji kuma za a gyara. Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. Alhamis, gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce sojoji daga rundunar dakarun ƙasar na musamman sun kame wani jirgin dakon mai da aka zarga da shigo da mai ta barauniyar hanya. Rahoton sun bayyana cewa an kame jirgin ne ranar Lahadin da ta gabata a yankin tekun Hormuz da ke kudu da tsibirin Larak na Iran dauke da ma'aikatan jirgi goma sha biyu a cikinsa. Rahoton ya kuma ce jirgin dakon na da hannu a fasa ƙaurin littocin mai miliyan ɗaya da aka yi amma bai ba da cikakken bayani akan asalin kasar da jirgin ya fito ba hukumar lafiya ta duniya ta who ta ce barkewar annobar ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar ebola a garin goma ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar ne suka sa aka ayyana dokar ta ɓaci hukumar ta who ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa inda ake samun rahotanni mutane goma zuwa goma sha biyar da ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma mutane dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da shida sun mutu tun bayan da annobar ta ɓarke. Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Inda za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama wani limami daga jihar Plateau a Najeriya da lambar yabo akan yadda ya ceci wasu kiristoci a lokacin wani tashin hankali a jihar. Kuma akan wannan za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyar mu Tian Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Yanzu kuma sai ku gyara zama ku saurari shirin yau da gobe.